gaba da fafata da ake a wasannin sada zumunci tsakanin kungiya da kungiya domin sharan fage na fara wasan league league na nahiyar turai a ranar asabar kungiyar kwallon kafa ta arsenal na kasar ingila ta samu nasarar lallasa psg na kasar faransa da kwallo biyar da daya kungiyar kwallon kafa ta manchester united kuwa ta sha kashi ne a hannun liverpool da kwallo hudu da daya chelsea bayan sun tashi can jaras daya da daya da inter milan sun samu nasara akan inter milan din a bugun daga kai sai mai tsaron gida da kwallo biyar da hudu benfica kuwa ta sha kashi a hannun Juventus ne da kwallo hudu da biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan sun kunna doki ɗaya da ɗaya. A ranar Lahadi ta gabata Bayern Munich ta sha kashi a hannun Manchester City da kwallo uku da nema. Kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ko ta doki Tottenham ne da kwallo biyar da uku a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan an tashi a wasan biyu da biyu. A yau kuma a wasan da aka fafata kungiyar kwallon kafa ta PSG ne ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid na kasar Spain da kwallo uku da biyu. Da muka lega bangaren sai da sirrin wasan kwallon kafa ta duniya kuwa dan wasan bayan na kungiyar kwallon kafa ta Chelsea dan kasar Brazil David Luiz dan shekaru 31 da haihuwa ya yi nuni da cewa zai ci gaba da zama kungiyar kwallon kafa ta Chelsea sakamakon zuwan sabon kocin da mai suna Sari kungiyar kwallon kafa ta AC Milan tana shirin dauko tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Antonio Conte domin ya maye mata gurbin ga Gattuso in haka ya kasance kungiyar kwallon kafa ta AC Milan din za ta biya kimanin fan miliyan 5.5 a duk shekara a mazaunin albashi wa Conte. Kocin kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich kuwa ya ce dan wasan gabansa Roberto Lewandowski dan kasar Poland na nan zai ci gaba da zama kungiyar maimakon ako kuma yadda ake sakamakon yadda ake alakanta shi da komawa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ko Real Madrid. Kungiyar kwallon kafa ta Napoli tana sha'awar ɗauko dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Matthew Damian dan shekaru 28 da haihuwa a matsayin aro bisa yarjejeniyar sayansa a ƙarshen wasan kakan ta bana kungiyar kwallon kafa ta real madrid ko ta yi tayin fam miliyan 100 wa ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta chelsea wato mai tsaron raga na chelsea courtiers ɗan shekaru 26 da haihuwa da kuma ɗan wasan tsakiyar a chelsea william wadda kungiyar kwallon kafa ta manchester united da barcelona suke sha'awar ɗauko shi kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta ce za ta koma zawarcin dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Juventus mai suna Mace Caldara dan shekaru 24 da haihuwa maimakon ta so uh, Gonzalo Higuain mai shekaru 30 da haihuwa wanda shi ma ake alakanta shi da koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea daga Juventus. A bangare ɗaya kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ya buƙaci 'yan wasansa Jesse Lingard na kasar ingila da dan wasan gaba na kasar belgium Romelu Lukaku tare da sauran 'yan wasan su irin Fogba da su dawo daga hutun da suka tafi na wasan cin kofin kwallon kafa ta duniya da suka buga wa su Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.